Ha? Raskuwa. Raskuwa. Eh? Haba fi sabillahi lafiya na gan ka zo ka zabga tagumi me yake faruwa ne wai? Ba dole yin tagumi ba? A dole yin tagumi. Wallahi dole yin tagumi. Me yasa ka ce? Yau kawo inda in ka ga inda ake raka mu inda ka san an tattaro kaji. Inna lillahi. Fada ake yi? Wani fada? Yan sanda kame suke. Eh? Me faru to? Ni dai don Allah don Annabi malam. Malam Irfa'i ka duba Allah ka duba Annabi. mun san kana kokari iya kokarin ka kana kokari dan Allah kaka bari magauta kaka bari munafukai su ziga kaka samu a kafu Oke, wai akan cutar nan da ta shigo ko? Eh, corona virus ba? Ba corona ba, corona ake ce. Inda na faɗa su za su fahimci abin da nake nufi ko? Na ganta da Allah ko ni ka san ni ni nake mamaki? Eh, dan nan an faɗe ta amma bai kamata a ce za a ba mutum ba sai ya fita sannan zai samu abin da zai ci gobe to an gama yau ɗaki na ba abin da aka ci dalla ko ba a karya ba ba a ci na rana ba gashi an hana ma fita to ko wala ba ba ta kashe ka ba yunwa za ta kashe ni na gantsi da Allah kuwa gwamma ma a bannin fita corona virus din ta kashe ni ba komai fesa fesa eh? fesa shi yasa yanzu fa mutum ya mutu in ka ga mutum ya rasu an kai shi makabarta ka san mala'ika na zuwa tambaya eh. yana tambaya daga wani duniya kake kana cewa daga Najeriya ya ce ai shikenan ma ba ayan ma hisabi ba an gaba ma hisabi an gaba ma hisabi tun a duniya to wannan bala'i da muke ciki ha